Aisha. Wannan wani irin ciwo ne haka? Masu aure nawa muka kashe. Ka kashe shi ko? Me yasa za ka kashe shi? Ka rasa iyaye ne. Kadda ki ce mun tara su. Wannan cutar ta ba ta tashi mace mutuwa ne. ka gaya mun gaskiya dan Allah me yake damun nana dan Allah me yasa ke zargin ni na kashe ki share hawayenki yanayin ka kadan ya bani amsar tambaya ba wani yawa gare su miliyan uku kawai nake bukata menene alaka ki da wancan dan iskan da kike da shi ka ka saurare ni ka ji abin da ya zo maka ne bai san madawwali ba aisha labi ba baki zan munafuka ba aisha labi ba kuma ba barauniya ba to gida mu komai yana wucewa ki ƙara hakuri sannan ki kara nutsuwa